وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد كما يدى مكسابة هدواء وانا مسلاتنا مسجد القرآن دون تفسير القرآن bisa ga horewa da amincewa na Allah subhanahu wata'ala za mu ci gaba da karatu muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga mahalicinmu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ababen da muke karantawa su zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba Allah shi sa mu wanye lafiya Allah shi sa mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare Allah ya ji kan iyayenmu da malamanmu a yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na biyu a wannan wata na ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu wanda bai zama daidai da julai shekara ta dubu biyu da goma sha uku ba da ikon allah yau za mu tashi ne akan darasi na biyu gabanin kuzawa zuwa ga karatu ina mai farawa da mana albishir da cewa ɗazun nan aka samu wata baiwar Allah bayan sallan azahar ta zo ta karbi musulunci ah, muna isar idan da sallah aka zo da ita ɗaliba ne a federal polytechnic na bauchi ah, ɗaliban makarantar suka zo da ita a mota cewa tana so da shiga musulunci me ba ta sha'awa akan addinin musulunci ta ce shine yadda take ga kayan da mata musulmai ke sawa shi ya burge ta saboda wannan kayan akwai alaman kamala tare da su ko ba komai a duba kayan da suke sa wannan akwai abun sha'awa tare da shi da kuma yadda ibadun musulmai suke yana ba ta sha'awa sunanta in ba manta ba ko nahila ko wani abu ne na tambaya mai dage sha'awa ta ce suna maryam take sha'awa a muka je muka same ta ina ji da isa sudais da uthaymin da ja'afar da sauran dai ɗalibai da suke kusa ta karɓi musulunci muna roƙon Allah ya amfanar da mu da addininta tana karatu a federal polytechnic na bauchi kuma tana department na mascom sai mu yi addu'a Allah ya tabbatar da ita a musulunci kuma Allah ya karo jama'a da yawa su shiga addinin musulunci da don mu addinin mu addinin tallatawa ne ba addinin boyewa ba burinmu shine kowa mai musulunta mu gudu tare mu tsira tare mu shiga aljanna tare wannan shine burin gaba daya inda Allah zai ce duk ya musuluntar da kowa kowa dan aljanna ne ai da mun more gaba daya wannan shine burin mu shi yasa dama muke faɗa mai abun faɗa baya faɗa Allah ya tabbatar da ita a musulunci ah, kuma in akwai waɗanda suke da sha'awan ba ta kayan sallah na musamman babu laifi a taimaka ni dai na gaya mata gaba da gaba insha Allah zan ta kayan sallah ah, a matsayinta nan mace wacce take budurwa kuma take da kaya wanda suke na 'yan duniya a da ka shigo addini akwai bukatan ya zama kayan da za ta samu ba kwaya ne daga gare mu ba don maybe akwai sha'awan ta canja kayanta kashi 90 cikin 100 a so don haka akwai bukata ya zama duk wanda ke da special guduma da zai bayar na kaya ko na wani abu gare ta sai mu hada mu mika zuwa gare ta ni dai na ce insha Allah ta'ala zan bada nawa Allah ya bani ikon yin cikawa kuma Allah ya ba ikon bayarwa don neman a na ɗaya kenan na biyu magana akan midiya an fara sa darussa a kafofin watsa labarai wanda ba zan da yi bayani mai tsawo a kai ba sai lokacin da 'yan majalisar masallaci suka bani details din yaya tsarin program yake mai da mai aka samu na guduma wajen daukan nauyi a wannan lokaci maybe bayan komai ya kan kama sai a yi cikakken bayani insha Allah ta'ala muhimmin abu dai na san a yau brc ko in ce rediyon kaduna frcn kenan ko rediyon tarayya na kaduna sun fara sa tafsirin a yamman yau karfe a biyar na yamma don ban san an fara ba sai wani ya bugo min daga wata jiha ya ce ai ya ji daɗin da aka dawo da darasin karfe biyar na ce me ya faru ya ce ai yanzu darasin yake ji a wani dan uwa ne da na san shi ɗaya daga cikin ma iyayenmu a ƙasar gaba ɗaya na daga cikin sarakuna na arewa wanda ake ji da su ya bugo ya ce ai darasin yake ji don da darasin iya damunsa yana shiga magariba amma yanzu ya ji da aka canja na ce an sa ya ce ga eh, gashi an sa karfe biyar da haka ya tabbata kenan an fara sawa ko ah, to da haka su cn sun fara sawa karfe biyar insha Allah barista ban san ko sun gaya maka yaushe aka fara sa na rediyon jihar Kaduna ba an akwai rediyon jihar Kaduna kuma ana sa tafsirin karfe tara zuwa karfe goma na safe insha Allah ta'ala ah, akwai pyramid radio a Kano a suna sa rijal wa nisa amma ana tunanin ko tafsirin za su ci gaba da sa ba su a pyramid radio ana fara a karfe sha biyu ne na rana a ga wanda suke iya kama pyramid radio ana kama shi a jihohi da yawa daga karfe sha na rana ake farawa ina zaton shi minti talatin ne ko zuwa sha da rabi wallahu ta'ala alam sai a yabar abin nan globe fm su suke farawa a nan karfe tara zuwa goma na safe a jihar bauchi sai brc sa goma zuwa sha ɗaya na safe insha Allahu ta'ala sai NTA Bauchi suna sawa daga karfe shida zuwa karfe bakwai insha Allahu ta'ala akwai Ramadan talk da ake da turanci dan takaitacce ana sa shi karfe tara saura mintuna kaɗan haka zuwa karfe tara lokacin fara news ga waɗanda suke gida musamman mata kenan don mu yana faruwa muna nan wurin ake sanya shi a mafiya yawan lokaci gmtv gombe ana sa shi karfe 11 zuwa 12 na ranar tafsirin da muke a nan wurin A waɗannan su ne kaɗan daga cikin gidajen kafofin watsa labarai da zan tuna akwai ina ji refawa ko ce akwai refawa gidan rediyo refawa ko karfe nawa ne ok so kuma refawa suna sa karfe bakwai zuwa karfe takwas na dare muna roƙon duk wanda ke da gudumawa wajen tabbatan darasin nan a midiya ko a nan masallaci duk wanda ya bada guduma Allah ya biya shi da gidan aljanna duk kangantar guduma da mutum ya bayar na dukiya ne ko na iliminsa ko na karfinsa ko na lokacinsa ko na basirarsa muna roƙon Allah duk wanda ya bada gudumawa Allah kalle mu da idan rahama ya tara mu a gidan aljanna ta firdausu gobe kiyama Allah shi sa mu wanye lafiya a yau da ikon Allah za mu tashi akan darasi na biyu a cikin suratun nisa'i daidai kan aya ta arba'in da na'am arba'in da uku insha Allah a ramma bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ya ayyuhal ladina amanu ya ku jama'ar da kuka yi imani la taqrabu salata kada ku kusanci sallah wa antum sukara hal alhali kuna cikin maye hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san abin da kuke faɗa wala junuban haka kuma mai janaba illa abiri sabilin kada ya kusanci sallah sai dai in ya kasance yana cikin halin tafiya hatta tasilu har sai masu larura na janaba sun yi wanka wa in kuntum marda in kun kasance marasa lafiya au ala safarin ko a halin tafiya au ja ahadun minkum min al ko kuma bukata ta kama ɗayan ku na zuwa ya tsuguna babban tsugunawa au mastumun nisa'a ko kuma kuka shafi mata falam ta tajidu ma'an ba ku samu ruwa ba fata mu sai ku yi taimama sa'idan ƙasa tsayiban mai tsarki famsahu bi wujuhikum ku yi shafa a fiskokinku wa aidikum da kuma hannayenku inna laha lalle allah kada ya kasance afuwan mai afuwa ne gafuran mai gafara ne A dalilin saukan wannan aya ta sauka ne akan musamman farkonta shine ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani la taqrabu salata kada ku je kusa da sallah wa antum sukara alhali kuna cikin halin maye hatta ta alamu ma ta kuluna har sai lokacin da kuka san me kuke faɗa a musulunci an haramtar da giya amma ba a farkon musulunci aka haramtar ba saboda me dalili musulunci ya zo shi da wani strategy na canja abin da jama'a suka saba da shi na daukan abu slowly but surely wato a rika daukan abu a hankali a hankali amma insha Allah za a kan za a cin magashi bi ma'ana za a kai ga gaci sai ya rika zuwa da doka ɗaya bayan ɗaya a hankali a hankali yana canjawa kaɗan kaɗan har jikin mutane ya saba shi ake cewa at-tadarruj wato step by step a rika bin abu a hankali saboda idan mutane suka saba da abu rana ɗaya kace za ka raba su da shi gaba ɗaya to mai iya yiwa wannan ya kawo damuwa in wani abu ne ake so a ƙara ko a rage to ana aiki da abu na shari'a sai a rika bin abin mataki mataki mataki a wajen ƙarawan ɗan kaɗan kaɗan ko a ragewan ɗan kaɗan kaɗan in har ya zama dole sai an ƙaran ko dole sai an rage ba ina magana inda bai zama dole a ƙara ko a rage ba misali yanzu talaka na sayan man fetur naira 60 sai ka zo kace ka me da kudin mai naira 140 ba zai fahimce ka ba ka ninka abu biyu da yan kai ba zai fahimta ba dole ka ga ana ta da jijiyar wuya amma misali yana saya naira 60 sai zama dole dole sai an kara sai aka ce to ya koma naira 62 zai fito yi magana bayan lokaci ya koma naira 65 zai yi magana idan ya zama dole sai aka yi kaɗan kaɗan to sai jikinsa ya saba in kuma wani abu kake so ka rage misali kana bashi naira dubu ɗari na aikin da yake maka ko albashi sai rana ɗaya kace yanzu ya zama naira dubu hamsin ka rage dubu hamsin zai fahimce ka ba zai iya fahimta ba to kaddara dubu ɗari ne sai kace to an rage naira dubu ɗaya a ina ga zai fahimta cikin sauki bayan shekara ɗaya sai kace to an rage naira ɗari biyar a get bayan wata shekara sai kace an rage dubu ɗaya ɗari biyar to sai ga abun ya saba a hankali jikinsa ya bi to wannan shi ake cewa at-tadarruj haka qur'ani yayi qur'ani ya samu sahabbai daga cikin su farkon musulunci wasu suna shan giya idan aka ce ku bar giya yawa ko wanda da ya bar giya gare ya hakura da musuluncin to sai addini ya duba to da ayi asarar musuluncin sa akan giya gara a bashi ta shan giyan ya zo ya musuluncin akwai ranar da an ce ga giyan ya sha ma ba zai sha ba mafhum tayyib don haka Allah ya haramta giya a matakai ɗaiɗai ne har mataki guda uku a hankali na farko farkon zuwa musulunci sabai suka fara tambaya Umar bin al-Khattab yake cewa ah, Allahumma anzil lana fil bayanan shafiyan wa fi riwayatin bayyin lana fil bayanan shafiyan ya Allah ka bayyana mana gamsasshen bayani a cikin giya sai aka saukar da aya a ran mata cikin suratul baqara ka kawo mana koda rabinta aya ta 219 يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما الله يجي سنة تنبينك يسألونك عن الخمر والميسر سنة تنبينك أكن جيادمي da tata ka ce musu a cikin giya da cacan akwai ismun kabirun ka ji maganan nan akwai zunubi mai girma wa manafi manafi'ulin nasu da amfanarwa ga mutane me amfanarwan a tafsiri mafi inganci shine amfanarwan halattar da giyan da aka yi aka ba su daman sha zai ba su ikon tabbata a musulunci to tunda ku yi tabbata a musulunci to yi amfanar da shi tunda haramtarwan zai sa ya fita a musulunci wannan shine magana mafi inganci wa manafi'u linnas amma wa ithmuhu ma fa akbaru min naf'ihima kada mu yi jayiya da ku nan gaba Allah ya ce zunubin da ke cikin su yafi amfanin fa saboda nan gaba za a zo a haramtar to sai hadisi ya zo a cikin sunan na imamu abu dauda da sunan na imam at-tirmidhi rahimahullah da ali ibn abi talib radiyallahu an yace sana'a alana abdurrahman ibn auf ta'aman fada'ana wa saqana al-khamra abdurrahman ibn auf ya sa mana biyafa na abinci sai ya kira mu gidansa mu zo mu ci dina muka zo gidansa aka ci abinci aka ƙoshi na dina ya ba mu giya muka sha kowa ya ƙoshi a riwayar farko sai muka ce shine mai gida yi mana limanci sai ya wuce gaba zai sallah ya ɗauko fatiha alhamdulillahi rabbil alamin zuwa ƙarshe wala ballin aka yi amin ya juyo musu haka ya ce ya yi ce ya yi abin sosai sosai bayan an yi wannan ya juya ya ci gaba ya ce ya ayyuhal kafirun a aya ta biyu ce la a abudu ma ta abudun a aya ta uku ya ce wa na hannu na abudu ma ta abuduna ya kuka hurai ba ma bauta abin da kuke bauta gaba sai ya ce kuma mu muna bauta abin da kuke bautawa Aka yi wata irin sallah dai bayan da take a wata riwaya kuma Aliyu bin abi talib ne suka ce ya yi sallah din amma cewa abdurrahman ibn auf yayi sallah radiyallahu anhu wannan riwaya ta fi karfi a wurin malamai da aka yi wannan irin sallah din babu yadda take an kammala sai Allah ya saukar da ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna ya ku jama'ar da kuka yi imani kada ku kusanci sallah kuna halin maye har sai kun san me kuke faɗa so haka ba zai mutum ya sha giya yayi tatil kuma ya zo ya ce zai sallah ba har sai ya bari sai ya san me yake fada malamai sun yi tafsiri biyu na cewa kada ku zo kusa da sallah kuna maye sai kun san me kuke fada tafsirin farko suka ce shine kar ku kuskura ku sha giya kusa da lokacin sallah idan aka sha ta ba ta sake mutum misali sai awa biyu to za ka iya bari sai bayan asuba sai mutum ya sha karfe takwas na safe to gabanin dai a zahar ta yi ɗaya ko ɗaya da yan kai ko sha biyu da yan kai to insha Allah ta'ala ya gama duk bala'in da zai ta sake shi kaga shi na huta ko ba zai kara sha ba bayan zahar la'asar maybe bayan la'asar da gagga zai iya samu ya dan sha ko lita biyu gabanin magariba ta sake shi tsakanin magariba da isha ba shan giya sai bayan isha to suka ce ma'anarta shine kar ku kusanci sallah kuna maye shine kar ku kuskura ku sha sallah a kusa da lokacin ku sha giya a kusa da lokacin sallah duk abin da yake kusa da lokacin sallah ne kada ku sha giya a lokacin tafsiri ne kuma suka ce in har kuskure ya faru tsautsayi yasa kuka sha giya kusa da lokacin sallah to kada ku yi sallar saboda za ku je maimakon ku yabi Allah sai ku zagi Allah mutum na iya zuwa ya kalma za ta fitar da shi a musuluncin ne wasa to ka zaka ce to kada ku je in har zarura ta faru ka dauka zaka sha'awa biyu ta sake ba ta sake ka ba to sai ka hakura da sallan sai ta sake ka dan da mutum ya je ya ce wa na hannu na abudu ma ta abuduna ku kafirai muna bauta abin da kuke bautawa wani a cikin na bautan dan maraki wani a cikin na bautan rana wani a cikin su matarsa yake bautawa kaga al'amari ya lalace so a sai aka saukar da haramcin a gaba na biyu sai aka ce kar ku yi sai zama haramun ne shan giya kusa da lokacin sallah in babu kusanci da shan lokacin sallah halal ne sai aya ta uku da sayid na umar iya ta addu'a da aka saukar da wannan ya ce da saura ne ni dai ina ga giyan nan akwai magana ba mu je magariya tikewa ba a dai zauna ana shanta ana ta kawo abubuwa a hankali ya ce akwai dai magana nan gaba yana addu'a Allahumma bayyana fil khamri bayanan shafiyan ya Allah ka mana gamsashen bayani cikin al'amarin giyan nan dai a hankali dai Allah a kai mu zuwa ga magare tikewa sai Allah ya saukar da aya ta uku ta haramtar da giya kai tsaye a cikin suratul ma'ida aya ta 90 zuwa ta 91 ba mu ko ta 90 din aran ba ya ayyuhal amanu إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه فاجتنبوه لعلكم تفلحون جزاكم الله خيرا تتسعين دين على علاقة إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في والبغضاء في الخمر والميسر مهل شيء الله يكرا يا أيها الذين آمنوا يا كوما إيماني sai Allah ya kira taba ya kira giya din ya kira caca da wasu ababe na shirka da ake yi a lokacin sai ce rijisun min amali shaidan dukkanin waɗannan kazanta ne daga cikin ayyukan shaidan ku nisance su wannan zai sa ku rabauta gaba ga Allah subhanahu wataala ita giya ba wai suna ne ake kula da shi giya ba abin da ake kula da shi shine duk abin da ke bugar da hankali sunansa giya don mu rika bambancewa shari'a na magana ne akan shi abin da aka sha me yayi idan yanzu na zauna sai na siyo nono zan sha sai wani ya kallon sai ya ce wannan giyar fa nace ba giya bane ce wallahi giya ne sai na sha nono na na sha giya ban sha giya ba saboda bai bugarwa amma sai wani ya siyo giya gulda sai aka ce giya ne sai ya ce ba giya bane faro wata ne ruwan faro ne muka ce giya ne ce wallahi faro wata ne sai ya rantsi sai ya sha gulda shin giya ya sha ko faro wata giya ya sha so da aka ba sunan ake kula ba bugarwan ake kula da shi ita giyar ko tana bugarwa sai aka yi kamfanin giya zaka ce sunanta nonon yan aljanna wallahi tallahi sunanta giya kowane suna aka kira da ita as long as tana bugar da hankali sunanta giya shi yasa annabi tsira da aminci sabbata gare shi yake cewa yake cewa kullu muskirin khamrun fa kullu khamrin haram dukkan abun da ke bugar da hankali giya ne kuma dukkan giya haramun ne kaga sai ya define din abin ba wai sunan ake kula da shi ba yanzu misali akwai kuɗi da ake wa mutum na ruwa haramun ne sai ka ce interest shin wannan ce masa interest din ya halartar da shi a wurin Allah bai halartar ba sunansa yujiri ne sannan kuma balarabe sai ya ce fa'ida yanzu ba abin da muke bayani a tafsirin nan sunansa fa'ida to kuɗin ruwa sai balarabe ya ce fa'ida wannan yana halartar da kuɗin bai halartar ba saboda shaidan na da dabara sai ya sa suna mai kyau ga abu mai muni don ya halattar ya ɓoye illar to musulunci bai duba sunan babban abin da ya fi duba shine cutarwan al'amarin haka ba suna ba ne in yau aka wayi gari aka ɗauki sunan riba aka ce sunan riba sunanta wajibi kudin wajibi ba zai hana a wurin allah ya zama kudin riba ba idan yau aka ɗauki ruwa aka ce ruwan da muke sha sunansa giya ba zai hana a wurin allah don mun sha ya zama mun sha halal ba halal muka sha mafhum at-tayyib so da sai aka haramtar da giya a cikin wannan aya ta suratul ma'ida aya ta 90 zuwa ta 91 ah, annabi tsira da aminci sabbata a gare shi a cikin wasu hadisai yayi bayani mai girma akan shan giya wanda wani al'amari ne yau da ya shafi yan boko da yawa ya shafi yan siyasa masu mulki da yawa sai waɗanda Allah ya kare akwai waɗanda idan suka yi aiki suka gaja a ofis ba sa samun nutsuwa sai ya je ya sha giya ya bugu in aka yi rashin sa kuma ya bugi iyalinsa Allah ya jarabe mu a cikin wata irin kasa da waɗanda Allah yake ba su ilimin zamani 'yan boko ko wasu daga cikinsu ko masu mulki wasu daga cikinsu ba duka ba sukan mai da ita giyan kamar ruwa kaga mutum ya wayi gari hatta jama'ar da ke gindin sansani baya rabuwa da shan giya Allah ya kare mu daga wannan waɗanda suke shan giya a 'yan bokon mu da shugabanni Allah ya gyara su Allah ya ba su ikon nisantan giya din gaba ɗaya burin mu shine a gyaru a tsira ba a ainihin bata a halaka ba idan kowa ya gyaru wallahi mu mun ci riba amma in kowa ya halaka to mun mun Allah ya bamu ikon ba da gudunmawa wajen gyaruwan al'umma akwai hadisai da suka zo a cikin littafin silsila sahiha na Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah akwai hadisi na 1854 da na 1855 a na farkon annabi tsira da aminci tabbata gare shi ke cewa alhamru ummul khaba'is ya ce ita giya ita ce dukkan ummul khaba'is dukkan abin da ka sani na sharri da shaidanci to idan ka tara su giya ne uwarsu gaba daya dukkan khaba'is da ka sani da ake cewa shaidan yana zuwa da khaba'is so dukkan khaba'is babu wanda ya kai giya a ciki a hadithi na 1855 annabi tsira da aminci sabbata a gare shi yake cewa alhamru ummul fawahish wa akbarul kaba'ir man ha wa ala ummihi wa khalatihi wa ammatihi fiyayyen halitta yace mu ji girman maganan nan yace giya ita ce uwar alfasha duk alfasha da ke duniya to giya ne masu dukkan alfashoshi sai ya ci gaba da cewa akbarul kaba'ir ita ce mafi girman kaba'irai a cikin wannan hadisi din sai ya ce wanda ya shata zai iya aukawa uwarsa ya kwanta da ita bai sani ba zai iya aukawa ainihin ummansa ya ko kanwar uwa ya yi zina da ita bai sani ba zai iya aukawa babarsa ya ko kanwar uba bai sani ba wannan ya faru tun a zamanin sahabbai wani ya sha giya ya je kwanta da mamarsa bai sani ba da karfi a gida kuma har a yau an tabbatar da mafiya yawan cases da ake samu na ta'addanci da ake yi mafiya yawan cases da ake samu na kashe-kashen rayuka a duniya hatta a kasashen da ake gani na turai wallahi abin dalilin giya ke sakawo su bincike da world health organization suka yi kwanakin baya akan violent crimes wato irin manyan laifuffuka da ake yi na ta'addanci suka ɗauki ƙasashe guda talatin a cikin ƙasashen akwai united states of america akwai united kingdom a ciki sai aka samu a waɗannan ƙasashe talatin ɗin ainihin cases da aka samu laifuffuka manya da aka yi a kasar na ainihin kashe mutane wane je harbi ne wane kada wane da mota sai aka samu kashi 86 cikin ɗarin laifukan wanda suka yi sun sha giya ne suka yi kisan kai so da a duk laifukan da aka yi 86% waɗanda suka yi kwamitin crime ɗin giya suka sha kafin su yi kwamitin kaga ta zama umul khaba'is ba nan kadai ba sai aka samu waɗanda kuma suka yi rafin mata a ƙasashen ƙasashe 30 waɗanda suka ci gaba a duniya a ɓangaren technology sai aka samu a kasashe 30 a cikin wannan report na who din ainihin cases da aka samu na rapin wato fyaɗe da ake wa mata da ƙarfi ya faru kashi 60 cikin 100 wanda suka sha giya ne suka yi wannan abu dukkan rafin da ake akawo mace da karfi a yi zina da ita a duk kes ɗari guda sittin sanda suka shagiya suka yi wannan ba sani ba a rashin sa a wanda suka kama ƴaƴan da suka haifa mata da karfi suka yi zina da su sai bayan ta suke gane me yayi ya faru kanan nan a Najeriya a Port Harcourt ba sai na faɗa ba wani wanda yake limanci a ko kuma ce yake jagoranci a wuraren ibada da ake yi ran Lahadi haka kawai wata ta zo wajen sa wai zai mata irin addu'a ta su yace da ta zo yana mata bai sani ba to ana zaton ya bugu sai ta dan daga jikinta da ya gani kawai sai hau ya bi kawai sai ya zina da ita shi da kansa ake hira da shi yace eh yayi zina me ya faru ya ce shi dan ne nasara a kansa bai tashi sanin cewa yayi ba sai bayan hankalinsa ya dawo amma da kansa ya ce yayi kuma ta zo wurin ibadan ne da damuwan wai ya cire mata wata cuta a jikinta a kasar chile na daga cikin kasashen south america an samu ainihin crimes da ake laifuka kashi 76 cikin duk laifi 100 waɗanda suke yin wannan sun sha giya ne to yau rashin dacewa da rashin sa'a ya sa mutanen mu sun dauka shan giyan ta ne babu wani al'amari a duniya da manzon Allah ya yi tsinuwa kai tsaye ga duk wanda ke da alaka da shi na nesa ko na kusa irin giya hadithi da Sheikh Muhammad Nasir Raymond la inganta annabi tsira da minci sabbata gare san da ya tara jinsin mutane goma 10 categories na mutane da ke da alaka da giya yace duk Allah ya tsine musu albarka annabi tsira da aminci sabbata gare shi yace Allah ya tsine wanda ya sha giya ya ce Allah ya tsine wanda ya noma ita gaba ɗaya ma abun a gonar da ake musamman dan giya geron da ake giya da shi mai noma a gonar ma Allah ya tsine masa wanda yake dakon yake ainihin sarrafa giya ya yi ita giyan da kanta a kamfanin ma'aikacin shi ma Allah ya tsine masa albarka direban da ke dakon giya manzon Allah ya ce Allah ya tsine masa albarka wanda yake ɗaukanta a kansa ya kai a hotel ka ce kawa ne ce kawo giya wani ya kai masa ya ce wanda ya kai giya din shi ma Allah ya tsine masa albarka wanda ya ba da kuɗi ko ya taimaka da kuɗin giya shi ma Allah ya tsine masa albarka wanda aka kai wa giyan da aka ɗauka shi yake jira a kawo masa ko da ba shi ne mai sha ba annabi ya ce shi ma Allah ya tsine masa albarka wanda ya samu aka ce wannan kuɗin giya ne shi ma ya ci kuɗin ko me ya ci annabi ya ce shi ma wannan mutum ɗin Allah ya tsine masa albarka wanda yake aiki a kamfanin da ake yin giya shi ma annabi tsira da aminci sabbata gare shi ya ce Allah ya tsine masa albarka annabi san da ya tara jinsin mutane ɗaiɗai da suke da alaƙa da giya goma ya ce duka Allah ya tsine musu albarka wani al'amari ne ka ga irin wannan akan san ba giya ba yau mutane suka dauke ta ado wai ya ce in ya gaji baya jin komai sai ya sha giya ga matasan mu mutum zai je dauki kashin kadangare wani ya sha ruwan kwata wai saboda mai ita take bugar da shi duk abin da ya bugar giya ne kuma duk giya haramun ne ko me ka sha in dai tana bugar wata sunan giya kuma haramun ne a musulunci wanda yake sai da giya shine na goma ban kira ba annabi ce duk mai sai da giya Allah ya tsine masa albarka matukar a shagon mutum ko a hotel dinsa akwai giya annabi ce shi ma Allah ya tsine masa albarka in gona ne aka ce kamfanin giya yayi gona wanda ya je bare ma a wurin aka bashi dubu ɗaya bayan ya tashi ma annabi ce Allah ya tsine masa albarka sanda ya hada jinsi ainihin grup goma da mutane ce duk Allah ya tsine musu albarka amma yau akwai gayin da in suka je fati ko ya je shi wani interview ko ya je wani conference sai a ba je muku giya ina ji barista zai tuna mun taba tafiya wata shekaru ba sai na kira jami'ar ba wata jami'a ta asalin yan boko wanda gaba ɗaya ba ta da alaka da musulunci a lokacin muna zuwa ina ji ni an gayyace ni ne mai wa'azi na farko da na taba shiga jami'ar aka gayyace ne wa'azi ita jami'ar ba fa a america take ba ma sunan hall din da za a yi wa'azi sunansa washington hall lauya za ka tuna wannan muna zuwa sai zama patron din da ya karbe mu zai karbi masu wa'azi da giya ya tare mu to yau ga ma ci mata duniya ta daban amma wai zuwan da muka za ka ce ta kawo giya na ce babbar magana ba lisa ya juya ya gani haka na ce to ya ke yin ta wai ka ji mai wa'azin musulunci ne wai ake sa da giya kwama cara kenan Allah shi samu wanye lafiya wannan shi ake kira asarin dan wake kai ka zo da ayoyin magana akan giyar da ka da giyar muka ce ba ma shafi wa surprise bature ne ca ba kwashen kuma jami'ar anan najeriya take ya ce ba kwashen muka ce ba ma yana ta mamaki wai misa ba za a sha ta ba a da an yi ta misleading mutane sai a ce wai giya na da amfani scientifically karya ne har yanzu modern bincike modern science ya tabbatar da giya ba ta da amfani abin da aka samu da ake fakiya amfanin giya sai a samu zaitun da kasani na musulunci sai a mai da shi a ainihin rubar da shi sai ya zama giya abin da ya saura a cikinsa mai amfani in aka auna aka ga ya amfani a cikin sai a ce giya ne ta amfanin shin giya ne amfani ko zaitun yi? in yau aka yi aiki da zuma aka yi giya shin sai ya zama an samu wani abu da ya yi improving a jikinka zuman ne ta yi ko kuma giya ne ta yi zuma ne ta yi amma giya cutarwa take yi saboda bincike na zamani ya tabbatar da ko da ku abin da aka yi zuman da giyan mai kyau ne asalinsa to giya tana sa a samu accumulation na fat da kuma cholesterol a jikin mutum musamman jijiyoyin da ke da alaka da zuciya da hanyoyin jini sai ya tara fat da kuma cholesterol sai cutar da lafiyar mutum gaba daya so wannan yanzu modern medicine ya tabbatar da abun da ma ake claiming a da cewa giya na amfanarwa ƙarya ne zuki ta malla ne ba ta da amfani kwata-kwata in kuma ka ja ayan nan mu ce amfaninta a daɗin shine don kada su yi ridda su bar musulunci waɗanda suka shiga musulunci da shi yasa duk inda muka je in ka giya mu ce addinin mu ya hana yau muna da musulman da wai mutum ya fito ya ce wai addinin sa ya hana ma fargaba yake yi wai mu bayyana addinin mu muna jin tsoro wa kake jin tsoro zaka bayyana abin da Allah ya gaya maka akwai mutanen da suke wannan akwai wanda ya sha giya a facebook ya turo mu tambaya wai ya je taro ne an ba da giyan yana jin kunya sai dan sha kofi dai kada a ce bai sha ba malam yanzu mai matsayin abin da yi me yasa ba ha ka wuto ka ce a I'm a muslim addini na ya hana sha ba shikenan ba akwai wata magana da ya saura ni abin da ke ban mamaki shine wai sai mu gagara bayyana addini waɗanda kake ganin su kaman ba mutanen kirki ba sun fi kamar kokarin bayyana addini yanzu rispani shekarun baya akwai dan kwallo mai suna frederick kanute yana kwallo a sevilla spain musulmi ne asalinsa dan kasar mali ne ya tashi a france kawai kamfanin giya ne yake sponsorin jc nasu yake kuma sponsorin team su na sevilla sai kamfanin shine yana da alaka da giya da caca wani 888.com riga kamfanin yayi ya ba wa tim din su kwallo da shi aka sa bajin 888.com ce ba zai sa rigar ba me dalili addinin sa ya hana ai yana tallata giya ne yana tallata caca da ake yi kuma dole tim din ya amince sanda aka masa rigar da babu wannan tambarin a jikin da shi kadai dan kwallon da baya sa wannan rigar ya samu kuɗi ya je gina babban masallaci a Spain yanzu shekaru kwanan nan akwai dan kwallo dan nan Cote d'Ivoire ne yana nan yana English Premier League ana ce masa yaya tore ina ji wata kila wasu san sunansa yana barcelona shekarun baya ya koma manchester city yana uk tun da aka fara tun da aka fara premier league 1992 aka fara english premier league shekara nawa yau shekara nawa 21 a lokacin da aka fara dan kwallo a premier league musulmi kwaya da yana tottenham sunansa yin shi kadai ne musulmi amma tun a lokacin yan kwallo suka je shan giya baya sha yana Tottenham kowa zai sha giya ce shi ba zai sha ba addinin sa ya hana har a yanzu da ake magana a English Premier League kadai akwai yan kwallo akalla mutum 40 musulmai idan mutum ya yi kwallo sai ya zama man of the match wato a kwallon babu wanda ya kai shi kokari shine wanda ya fi kowa hazaka bayan an gama akan zo a yi hira da shi sai a ba shi kyauta da kyauta da ke bara wata giya ce mai tsada giyar da ake yi tarihinta da yadda ake yin ta akwai giyan da takan yi shekara ɗari da yin ta kafin a sha takan kai shekara ɗari a samu permutation ɗin ta yi asalin ribewa tana 100 years tana da tsananin tsada don kwalba ɗaya wata takan kai miliyan 20 miliyan 30 na kuɗi sai aka ɗauko aka mika masa ya zama man of the match yana buga wa manchester city suka yi wasa sai aka bashi ana mika masa ya ce ba zai kara wai abu mai tsada ko sayarwa ya ce ba zai wai ya ce addini na hana wani addini ya ce musulunci mana ba zai karba ba dalilin resisting da ya yi a yanzu a english premier league ko ma krista ne ya zama man of the match ba a bashi giya an ji an yi wani dan karamin kofi na zinare sai a dauka sai a mika maka yanzu daga mai saboda wancan musulmi ya ce shi ba zai karba ba Ka ga yadda musulmi suke wato ko ka samu kanka a wata sana'a da dai take da kazanta to dai ka nuna kai musulmin ne har lokacin da Allah zai yanto ka amma kar ka je ka ce su ne dan kwallo ne ai kwallo dan babu Qur'ani ba hadisi bari ka tagiya to kuma wannan ai ai an shiga uku shine bafaji ya haifi sarki kenan in akwai sarki mai jina ya fe mini shine abin da ya faru yanzu kwanan nan yan kwallo ne yan kwallon kwallon kafa a Newcastle akwai wani ana ce masa Demba Bada musulmi ne dan nan Senegal akwai wani Sise dan Senegal ne musulmi ne wajen su biyar suka zauna suka yi mitin suka ce a wurin da suke zuwa suke kwallo lokacin sallah na kama su babu wurin sallah dole sai an bude musu wurin sallah musamman a bayan wurin anye dole tim din kwallon kafan ya je gina wurin sallah masallaci a gefe suke zuwa su yi sallah lokacin sallah yayi to zo su ci gaba da training amma kai ka je taron siyasa jam'iyyar ku ana ta ihu sai yayi ba kai da sallah ba ko baka maganar sallah ba haka muke bai yanzu nan ai shine kacaniyar da ake ciki ya je taron siyasa akan naira dubu biyu a cika ainihin rubabbiyar bos da su a je a zubar da su akan kwalta a gaba ɗaya kura ta ishe su a basu dubu biyu a samu wasu shu'umai su zo su yi ta tsumbula musu bunara ana gudu kuma ko sallah biye ba haka zai je wuri da bai sallah ba wai sai zai je astaghfirullah je ho mi sallah ba ba yanzu aka raba kallaci zai mutum ya sallah zai hada na jiya ne a yau ko kuma ya biye in tsautsayi sa ka je taron siyasan ka nuna kai musulmi ne lokacin sallah ya yi eto eh jama'a mun zo dai taron jam'iyyar pdp ko apc amma ba za mu shiga haƙƙin allah ba mu za mu tashi mu je mu yi sallah shi abin da muhammad mursi ya ijif yana hawa shugaban kasa sai ya ce ka'ida ne daga lokacin sallah ya yi duwar ma'aikaci ya bar aikin zai je sallah Shi ne dokar da ya ta farko shi ne shugaba na farko Larabe a wannan karnin da aka yi wanda ya haddace ƙur'ani hadda ta hakika shi ne na farko da ya haddace ƙur'ani har wannan abun jarrabawan da ya samu bai kai sati ɗayan nan ba ko biyu har wannan jarrabawan ya faru a ƙasar misira bayi da gidan kansa da yake ciki a cikin rented apartment yake kawai wani dan blog ya samu a wani estate da ya haya har a yanzu a ciki yake rayuwarsa da iyalansa bayi da gidan da zai zauna a ciki zai tafi aikin hajji bara kujera ɗaya gwamnati ta bashi gaba ɗaya na egypt iyalinsa da ce ni ma zan je ni a wani matsayi a matsayin matar ka yace a ke ba kajir kuma bane ni ko hukuma a dauki kudin al'umma a saya miki kujera ki je aikin haji an yi zalunci Allah zai mana azaba gobe kiyama to ni ina son zuwa ita ce yace zan nemi kudi in an ban albashi zan biya miki aka bashi albashi yace bismillah ki biya ki je ki amma dai da kudin al'umma wannan ba zai iya yiwuwa ba ta ce face lady ya ce babu face lady sai dai face servant in za ki bauta wa mutane zo ki hidima ki bauta ki kula da marayu amma in dai lady za ki to ki hakura ki zauna a gida ki dafa tuwo duk inda muke mu bayyana mu musulmai ne a identity ka na addini kada ka boye a siyasa kake eh daga an ka ce a'a mu musulmai ne mm, mm, mm, ba a wannan da mu a filin kwallo ne a to mu musulmai ne ba a kaza da mu ko ina tsautsayi ya kai ka to ka nuna kai musulmi ne kuma kar ka yi wasa da haƙƙin Allah subhanahu wataala mafhum tayyib don haka la taqrabu salata kada ku kusanci sallah wa antum sukara alhali kuna halin maye annabi tsira da minci sabbata a gare shi ya ce alkawarin allah ne a hadisin musulun duk wanda ya sha giya a duniya allah zai sha yadda shi tsibatul khibal aka ce me tsibatul khibal ya ce wani irin jiyus ne na yan wuta jiyus ne da in mutum ya sha yake kona hanjinsa gaba daya to duk wanda ya sha giya ko zai shiga aljanna sai an tura masa wannan jiyus din yan wuta jihannama ya sha ko da zai je aljanna sai ya sha wannan don haka wajibi ne mu nisanci al'amarin giya masu mulki yan boko yan siyasa da suka dauka cewa shan giya shi yake dawo da su cikin tunaninsu shi yake ba su nutsuwa wannan sun kama hanyar halaka abin da ke kawo nutsuwa shine karanta qur'ani alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub ku rika sauraron karatun qur'ani a motarka a ofis ɗinka ko ina kake a sa ma tilawan qur'ani ka ji shi yake kawo nutsuwa da kwanciyar hankali ba giya ba mafhum tayyib Allah ya gyara mana jama'ar da ke shan giya a cikin mu Allah ya sa su daina hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun sa abin da kuke fara cikin sallah wala junuban illa abiri sabilin wala junuban haka kuma babu wani wanda yake da janaba waɗanda suke da janaba illa face abiri sabilin asali abirina ne sai aka ce abiri sabilin wato abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ce abiri sabilin shine wanda ya kama kan hanya daga kalman abbara ne wato kaman ka hau giya zaka ketare eh, afwan ka hau gada zaka ketare mafhum sai to sai ka ce abir wanda yake ketarewa wato mai ketare hanya so abinda ayar ke nufi shine wala junuban illa musafirin haka wanda janaba ta kama su in dai ba matafiya ba sai wanda ke cikin halin tafiya amma wanda ba matafi ba kada yi sallah hatta ta bi tasilu har sai kun yi wanka idan janaba ta kama muhammadu ta kama musa ta kama ɗanladi shari'a ba ta amince su yi sallah ba sai sun yi wanka mun san yadda ake wankan janaba a shari'a akwai darasi da muka yi kwanakin baya mai suna taskar hukunce hukuncen mace musulma mun yi bayanin yadda ake wankan janaba a fara da bismillah a wanke hannu a wanke wajen kazanta a yi alwala wanki ɗaya ɗaya ko biyu ko uku uku na kowace gaba a wanke bangaren dama na jiki a wanke bangaren hagu na jiki a gama kai da ruwa sau nawa sau uku sannan a wanke kafa daga ƙarshe in an wanke kafa a cikin halin alwala kuma ba sai an sake wankewa ba wannan shine a takaicen takaitawa a fara da bismillah in an kammala mai bukatan karin bayani ya nemi wannan cd din so har sai mutum ya yi wanka don aka duk wanda janaba da kama akwai wanka a kansa wanka wanka na ibada mafhum tayyib wa in kuntum marda in kun kasance marasa lafiya au ala safarin ko kuma a cikin halin tafiya au ja a ahadun minkum min al ko kuma ɗayan ku bukata ta kama shi na zuwa ya tsuguna babban tsugunawa mafhum au lamastumun nisa ko kuma kuka shafi mata wato kuka kusanci mata kwanciya na jima'i kenan fadam ta ma an ba ku samu ruwa ba fata yammamu ku nufa zuwa ga sa'idan ƙasa tsayiban wacce take mai tsarki famsahu ku yi shafa biyu juhikum da fiskokinku wa aidikum da hannayenku gabanin mu kai zuwa ga wurin akwai hukunce hukunce muhimmai da ya dace mu kiyaye wa in kuntum marda in kun kasance marasa lafiya aw ala safarin ko a halin tafiya wannan maganar na gaba au ja ahadun minkum min al-ga'iti au din ma'anansa wa ne in ya zama au ne to zai zama kenan duk wanda yake halin tafiya ko yake rashin lafiya dolansa ne sai yayi me sai yayi wankan janaba in ka dauka au au au din ya nufi ne don ka dauka cewa in kuntum marda au ala safarin Au aw ja'a adumikum min al-ga'iti aw lamasum nisa falam tajidu an fatayma musa idan tayyiba sai zama hatta mara lafiya da kuma wanda yake madafi daga ka kama hanyar tafiya za ka je jos to wankan janaba ya kama ka Ka kaga ba haka ba ne. ko kuma in ba za ka iya ba sai ka yi taimawa. ba haka ake nufi ba asalin audin bi ma'ana wa ne shine wa in kuntum marda in kun kasance kuna halin rashin lafiya au ala safarin ko a halin tafiya wa a ahadun minkum min al sai bukata ta kama ɗaya daga cikin ku ne ya tsuguna dalilin tsuguna wanda yayi sai alaulasa da yake da tawarware shi aula mastumun nisa ko kuma sha'awa ta sa kuka kusanci iyalanku falam duma an sai zama kuma kun kusanci iyali janaba ta kama ku ba ku samu ruwa ba fata fatayammamu at-tayammum shine ne alkasudu to sai ku nufi sa'idan tayyiba zuwa ga kasa wacce take tayyiban mai tsarki tayyiban ai tsagiran kenan ji Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu sai ku samu kasa mai tsarki sai ku yi taimama mafhum tayyib dalilin saukan wannan aya kamar yadda wasu daga cikin sahabbai suka fada ne ta sauka kan nana Aisha radiyallahu anha cewa sun fita da annabi tsira da abinci sabbata a gare shi a cikin ɗaya daga cikin fita da yayi don gwagwarmaya kamar yadda hadisi a bukhari ya kawo da ta je ta tafi ta dan zaga wani wuri sai sarkan wuyanta ya tsinke to ka san yadda mata suke da mulki da ta rasa sai rashin annabi sai mu je mu nema to ba da ya iya sai da nema shi ma <laughs> shine duk mulkin mutum a wajen ya koma gida kuma lokaci sai zama abin tausayi sai ya ganshi wani ma aka rama kalla da gemu dogon gemu in yi haka sai taba harbencin nan amma ya ya sai ka zabe ta sashi a gaba yana kuka <laughs> shi yasa ba ya ce wai sarakuna na gida marasa gemu wani da gemu sai ya ajiye shi a gaba ya kuka wani da haddan qur'ani yana tilawa sai ka rika jin yadda ka san yanzu qur'ani yake sauka kana Allahu akbar aran ma amma yadda kira sai ka ji abin tausayi an ya mutsa shi <laughs> ni dai ba da gida ba gida wani rawani zai sha ya hutu ana masa ranka ya dare amma ya kuma kira zai ajiye a ce ajiye ajiye wani mata ce sai ka goye ne ya ce to ya mata dokin kara na yara dole haka ne duk wani title kana da shi a waje amma an wajen kana da shi a waje mutu ya wajen mace kuma me takurin kusa ya kare ba wani title kuma ba wani abu shi ya kare maganan aran ma maganan amalan mai tafsiri maganan liman ne a maganan ladan ne maganan his excellency maganan commander in chief of the armed forces ne maganan honorable ne maganan aran kai dade ne a your royal highness wallahi duk ya kare a wajen mace a waje ake yi ko to annabi da ta rasa sai da cewa annabi aje a nemo wannan abun ya lalace annabi dole ya tashi sallan sallan ya kama hanya aka tafi neman abun da ya tsinke har lokacin sallah yayi ba su da alwala kuma ba a samu ruwa ba sayyidina abubakar ina annabi aka ce na na shi ta sa shi da neman sarkar wuya <laughs> ran sai baci to esa ne sai ya fara fada wai sa ta lokacin sallah kaza kaza wai sa ta ana cikin damuwa to gashi kuma kin bata annabi lokaci mun yadda zango anan babu ruwa ba mu yi saurin ruwa ba kuma lokacin sallah yayi an shiga damuwa shi kuma annabi yana cewa ta neman sarka bai samu ba sallallahu alaihi wasallam na na shi shi ta yi takumi tana gefe sai Allah ya turo wannan ayar sai ba su sauke ce in babu ruwa ku yi taimama shine Usaid ibn hudai radiyallahu anhu daga cikin sahabbai ya kalli na na Aisha ya ce mata ah, hadhihi laysat bi awwali barakatikum ya ala Abi Bakar ya ce wannan ba ita ce farkon albarkan ku ba iyalan Sayyidina Abubakar al'amari da yawa ya shafe ku Allah ya wanke ku mu duba kazafin da Allah aka mata waɗanda Abdullahi ibn Ubay ibn Salul suka yi Allah ya saukar da suratul nur gaba ɗaya dan ya wanke na Aisha radiyallahu anha dukkan kazanta na batanci da aka mata Allah ya wanke ta akan ta ba yace innal ladina yarmunal muhsanatin ghafilatil mu'minatin lu'inu fid dunya wal akhirah wanda suka sake zarganta ko wata mai irin imaninta ko wata mu'mina ma Allah ya tsine musu da wannan malamai da dama na hadithi suka ce in ka zagi sahabi afuwan ka zargi sahabi akan wani abu me iya yiwa a ce kayi ka ba'iri amma kana taba mutuncin na na aisha ka zama arne saboda mai binasil qur'an arne ka zama automatically shine usaid ibn khudair yace iyalan abbakar wannan ba shine gatan da Allah muku na farko ba yanzu matsala ta faru akan sarkarki babanki zai fada ya zo yana gumbulan annabi yana can yana ne bai samu ba muna damuwa lokacin sallah ya babu ruwa ga mu a sahara Allah ya ce mu da kika samu yi sallah yayi kawai shi kenan duka me dan Allah ya kare kina na Aisha radiyallahu anha haka yaje kuma ya ƙara faruwa da ammar bin yasir radiyallahu an ya fita annabi ya aike shi a cikin hadisin bukhari sallallahu alaihi wasallam wata bukata sai janaba ta kama shi ya nemi ruwa ya rasa sai tana ana taimama shi gobe sai da ake taimama ba sai ya kwabe kayansa a cikin yashi ya yi birgima yadda jaki yake ya ce fatamarratu kama ta tamarrahu dabba na yi birgima in tabbatar kasa ya taba ko ina a jikina har gashi na shiga ko ina ya zaga ya ce na tashi na yi sallah na dan ga manzo Allah ya ce ga abin da ce manzo Allah abu ya faru babu ruwa ga janaba ta kama ni shine nayi burgima irin na jaki na game jikina da kaza annabi ya ce ashai ba haka ake yi ba yace inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakaza shikenan kawai sai ka ka shafi fuska haka idan kana halin tafiya babu ruwa sai a taimama idan rashin lafiya ya kama mutum babu ruwa sai ya me sai ya taimama babu bukatan kana cikin halin jinya jinyar da idan ka taba ruwa zai cutar da kai kai alwala ko kai wanka bai halatta ba amma jinyar da yin alwala ko wanka ba zai cutar da kai ba ka yi wankan kai alwala shi fi dacewa amma in dai taɓa ruwa zai iya kawo jinkirin samun sauki ko da kwa jinkirin na awa ɗaya ne ko kuma zai iya kawo jin ƙara munin cuta to anan a shari'a ka yi taimama shine musulunci don addinin mu na sauki ne yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum ibrahim ma yuridullahu ala alaikum min harajin walakin yuridu li tahirakum Su addinin musulunci duk duniya babu addini mai sauki ga rafa irin sa Allah mun gode maka da ni'imar wannan addini duk duniya babu addini mai sauki irin addinin musulunci kawai ba za ka iya wanka ba ya yi taimama shine falam tajidu ma an ba ku samu ruwa ba aw lamastumun nisa ko kuka yi jima'i kalmar lamastumun nisa sai aka kira shafa amma ali ibn abi talib da abdullahi ibn abbas da mujahid ibn jabar da katada ibn bi'ama ibn katada radiyallahu anhum wa rahimahumullah suka ce aw lamastumun nisa shi shine aljima wanda ya fasara cewa shafan mace da sha'awa ne shine abdullahi ibn mas'ud radiyallahu anhu amma jumhur na malamai suka ce jima'i ne da mace sai Allah ya ce aula mastumun nisa saboda addinin musulunci addinin kunya ne bai fitowa karara yayi aiki da kalma ta kwanciya shi yasa duk qur'ani babu inda Allah kai tsaye ya kira kalmar jima'i ko akwai aran ma hmm, ya aran ma yace bai sani ban baka sani bai na za a nemo shi sai qur'anin yazo 60 ne ai kadai hmm, bai wuce haka ba sadaka a a ka'ida addini yana zuwa da kunya maimakon ya ce in kun yi jima'i da iyalanku sai ce aula mastumun nisa yanzu misali mazan Allah da tashi bayanin jima'i ko kuma zina sai ce la tuske ma aka zan a gairika hadisin da sa'i kar ka shayar da ruwanka a gonar wani ba wai gona ne yake nufi kana bayi irrigation kar ka bar ruwan ya tafi gonar wani ba a ka san me yake nufi kar ka zuba ruwan halittanka a cikin al'aurar da ta halatta ga wani ba ta halatta gare ka ba kar ka je ka kwanta da matar wani ko shi da abin da ake nufi aka ce kar ka shayar da ruwanka a gonan wani ko kuma da ya zo maganan wajibcin wanka a kwanciya da ba amma ruwa bai fita ba matukar kaciya da kaciya sun haɗu kaciyar namiji da mace sai ce idza jalasa baina hal arba'a wa massal khitanul khitana faqad wajaba al-ghusl wa in lam yanzil idan ya zauna tsakanin gabbanta guda hudu kawai sai fada haka sai fata ta taba fata kaciya ya taba kaciya wanda yake bayyana ya halatta a yi wa mata kaciya ba lokacin magana ne mai tsawo kai ba yanzu sai annabi ya ce wanka ya zama wajibi ko da ruwa bai zuba ba wanda yake bayyana maka addinin mu na kunya ne yana aka zo maganan sai a rika kaucewa ana yi to haka ake so a hadis sunna musulmi na kwarai ya zama kar a zama idan ka ya bushe za ka kalli kowa ka fantsama magana a'a akwai kalmomin da ko karantarwa ake to mu rika budurcin magana idan ma za mu karantar kar ka fito ɓoro-ɓoro ka fitar da komai a fili a ka rika ɗanyi kana cewa ina fatan dai an gane saboda da masu hankali kake magana amma ba wai ka zo ka ce kawai za ka tara ma za ka ce za a yi practical ba na me na wanka wa ya gaya maka bai yi ba in za ka karantar da mata ka zama mai kunya ko maza ne ka zama mai kunya balle mata ba ku samu ruwa ba to fata yamma musa idan tsayi ba ku yi taimama da ƙasa tsayi ba mai ainihin mai daɗi sa'idan malamai suka ce daga cikinsu akwai eh, imam mujahid rahimahullahu ta'ala akwai imam katada ba sai ka samu yashi ba in ka samu fa fahuwa afdal yafi amma baka samu kasa ba dukkan abin da aka yi shi daga kasa. matukar ka taba shi haka in dai daga kasa aka yi shi sai ka taba kai taimama yayi saboda kalmar sa'idan la yadullu ala wujubi wujudi turab bai nuna wajibcin sai an samu rairayin kasa akan abun ko da matukar abun da kasa aka yi ko kago ne sai ka taba matukar da kasa aka yi abun to in kai wannan yayi amma in kana da saukin samun kasan kai akanta babu laifi wato turbayan kasa amma in baka yi ba to sa'idan dukkan abun da aka yi da kasa ko da daskararre ne in an taba shi yayi don daman ai ba kasan ne ke tsarkakeya ba muna yi ne don ibada so ibadar ita ake fatan a karba so in kai taimama ibada ne so sai ku yi taimama aka ce ku shafi fiskokinku da hannayenku malamai suka ce yadda ake taimama wasu sun ce za a yi bugun kasa sau biyu ne mafiya yawa a masabar malikiya wannan shine rahimahumullahu ta'ala amma abin da ya fi tabbata a sunna shine bugun kasa da ake yi saboda hadisin bukhari ya ce at-tayammum darbatul lil wajhi wal kaffai taimama bugu ɗaya ne na fiska da hannu sai kai haka da hannunka ka ce bismillahi sai ka shafi fiska shafan fiska duk inda yake zama wajibi a wanke alwala a taimama sai hannunka ya taɓa wurin sai ka yi haka dukkan fiska da nan wal kaffain sai ka shafi kaffain tafin hannu kaffain wannan shine fahimta ta ammar bunu yasir radiyallahu an yace haka annabi ya koya masa ya shafi kaffain wannan ita ce fahimta kuma ta mujahid bin jabir rahimahullah ita ce fahimta ta sa'id bin musayyib alaihi rahmatullah shine sai a shafi wannan kafain iya tafin hannu in kai wannan yayi akwai riwaya ɗaya da aka samu hadisin abu dawud da ya ce a shafi zuwa mirfaƙai ne har nan wurin wanda an samu riwaya asali daga abdullahi Bin abbas radiyallahu anhu hadisin an samu iya da illa a cikinsa akwai wata riwaya da aka samu ita ma daga ammar bin yasir ya ce a yi shafan har zuwa nan wurin shine zuwa hamata sai an shafo nan malamai suka ce wannan ma akwai makan ala halin an samu maganganu kowanne ahalul ilmi akwai wanda suka faɗa Allah ya musu rahama suna ga za a yi amma wanda ya fi tabbata shine zuwa ainihin shafan hannu in kai wannan ka gama taimama a halin da kake da janaba kuma ba a ce maka mai janaba kana da iyali kar ka je kusa da iyalinka dan ba za ka taɓa ruwa ba shari'a ba ta hada ba da sai da ce to kar ka kusanci iyalan suna ka malamai suka ce babu inda aka hana magidanci ya kusanci iyali don iya da cutar da zai hana shi wanka kana da ikon ka je kusa da iyalinka ka kuma yi taimama ba hana ka ba saboda sauƙin musulunci mafhum inna allah allah ya kasance kana ya kasance afuwan mai afuwa gafura mai gafara allah ya mana afuwa ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wallahu أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله malam mai tambaya ta farko yana cewa ina hukuncin wato maganin yara da ake amfani da shi kowa ya zauna kowa ya zauna hukuncin maganin yara da ake amfani da shi wanda yake dauke da sinadarin alcohol ko kuma turarai da muke amfani da shi shin shi ma ya shiga cikin tsinuwan da Allah ya yi alcohol a chemistry ba kamar da masana ilimin suka fada ba dukkan alcohol shi ne yake ishara zuwa ga cewa content na giya ba ne akwai alcohol da bai da alaka da wannan ala halin idan za ka sayi abu ka samu waɗanda suke masana abin su bambance maka wani alkohol ne yake shiga na giya wanne ne baya shiga a inda kake kokonto to ka shiga cikin da'ama yuri buka ila ma la yuri buka ka bar abin da kake kokon don halas ya koma zuwa ga wanda baka ainihin kasa ce halal ne akwai hadisi da ya inganta a musulun wani sahabi ya samu annabi za su sabita ba kai cewa cuta kaza na damuna ina so an ce in sha giya shine maganin ta annabi ya ce a'a giya ba ta maganin cuta ce an ce ita ce maganin annabi yace a'a cuta in ta zo ta Allah ya saukar da maganin ta amma giya kuma cuta ne ita ma abinda annabi yake ce alhamru da ainihin ah, da'un alhamru da'un annabi yace giyar ita ma cuta ne so da haka ala ayyati halin ma anzalallahu shifa hadhihi al-umma fi ma harrama alaiha Allah bai sanya maganin al'umman nan cikin abin da ya haramtar mana ba duk abin da ya haramtar to babu magani a cikinsa in ka haƙura ka nemi maganin insha Allah shi ya fi inganci wallahu ta'ala alam sai wannan yake cewa malam shi ya san wai ba zai iya cika sharuɗan da malamai suka kafa wa masu yin ƙwallo ba a don haka ya bari amma yana kallon ƙwallon yishin hakan yana da laifi kuma in ya ga an ci yana yin sujudu shukur babbar magana eh yan ƙwallon yana suna suna ji wa suna yi ne Ah, a ayyati halin in za ka haƙura da kallon ƙwallon gaba da shefi falala ka yi utilizing lokacin cikin bautan Allah subhanahu Ta'ala, amma a ayyati halin in ba za ka iya ba za ka iya kiyaye sharuɗa na kallo a tv malaman lajnatin da'ima da buhuthil ilimi an ka nemi kasar da muka akan illolin kwallo mun kawo sun sanya sharuɗa wanda ya kiyaye su zai iya kallon kamar a tv na farko kada ka so mutumin da Allah ya haramta son kar ka so shi so na ƙauna. yanzu akwai wanda in ka taba Messi ko Ronaldo to duniya za ta tashi to wannan so na kauna ne haramun ne mafhum tayyib amma ba zai hana kai adimiyarin kai yaban gayu baka ce kai wani kaza ne akwai admiration amma kada ka kaunace shi na biyu kada ya kuskure taba lokacin sallah gaba daya na uku kuma kada ya shiga cikin a lokacin ka yi shi akan abin da yake da fara lafiya da shi kada ya zama kana da haddan qur'ani da zaka yi na ranar baka yi ba ko muraja'a da kake na ranar baka zauna kana kallon wani abu na hudu kuma kada ya shagaltar da kai daga ambaton Allah subhanahu wataala suka ce in mutum ya kiyaye wannan zai iya yi idan bugawa ne kuma kada tsaraicin ya bayyana <laughs> magana tana da girma ko duk mutum zai kiyaye suka ce ya halatta in ba zai kiyaye ba haramun ne ala ayyati halin ko za ka kiyaye hakurin shefi falala wannan shine kauli raji wallahu ta'ala ala sai a karshe masu neman addu'a a wurin malam daga cikin su akwai wata ta kawo butoci ta ce tana neman addu'a a wurin malam da sauran 'yan uwa musulmai da kuma wadda yake neman addu'a a wurin malam saboda an danne masa yaro aka makure shi sai da ya rasu shi ne ke neman Allah ya bi masa kadinsa wanda ta kawo butoci da duk wanda ya kawo wani abu sadaka don a taimaka wa marayu ko gajeyu ko me Allah ya biya su da gidan aljanna wanda muka sani da wanda ba mu sani ba ko na da yake na biyu wanda aka shi yaron su muna roƙon Allah ya saka masa da mafi alkhairin sakamako ya sa ɗan da ya yi gaba wani guzuri ne Allah ya mata nadi a lahira da zai amfanar da shi da shi din da kuma mahaifiyar yaron Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ما شاء الله الله ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci na darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura da randa ba na wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ce shirya muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyar ga namban a cikin harshen turanci 0 0 60 2275 wassalamu alaikum warahmatullahi